idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaben manhajar da ta dace da ku domin samun sauki da rahusa da kuma saukin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya converting airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa ka. duk a cikin manhajar Philosophes. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki, sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garaɓasa. Bilisop shine zaɓi na. Bilisop shine zaɓi na. Bilisop zaɓi na zaɓin. Bilisop shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Sannan lafiya? Ashe akwai abin da za ka iya koyi. Bai ba ki gani. Yawa ashe, ce da sa ka yi, ni da kake koyi. ba ta kaba yanzu kan wannan matsalar shi ne zaki zo ki tsaya kan kanin a bikin kwanta ba kallon abubuwa ta karfe na ka ba zai ki haƙuri ba na koyi miki ba ina so ki sani wannan kalma magana ce da za mu iya daidaita kanmu tsakanina da ke ba su kin dawo ba kwanta kuma duk na yi hakan ne don gudun ɓacin ranki saboda ina tsoron kada in gaya miki halin da nake ciki ƙarshe kuma auren mu ya lalace. Kana tunanin akwai abin da zai iya ci soyayya da Aiwa, ina Allah ne. Gaskiya ne. To, kin ga ni ban san kina da irin wannan tunani. ko da na san kina da wannan tunanin ba abin da zan koyi. Kin san mata kuna da yawanci kuna da karancin amma dai magana ta wuce. Kuma na ki haƙuri. ki haƙuri kin ji yawwa ki addu'a na addu'a da arziki da ɗa Allah ne yake ba da su ba wanda yake ba da su ta yi murmushi Hello. to nan da wata ɗaya zai fito kasuwa ah, sai kun gani dai ko ya kyau ko bai kyau ne ku ne za ku iya faɗa ko na gani ya koyi to na gode na gode na today's not amicable wallahi ina eh, eh, eh. yaya na saba zuwa zuwan ga chips da kwai da shayi da madara da komai da komai amma yau na zo na gaba komai a dani shi a kai baka din da chips kai da san ka san sai dumama kake so a nan to dumama ba sai ajiye min ba kai na san ba wani chips da kai wannan ti su wannan antin taka ko je ba kai wuce ta neman a to ni dai ta daina gani na na zuwa cin abincin nan dole ta nemo da dai inda ka ce zan fita ke jiya na su a cikin wata magana kuma ni na dawo kai ka dawo late kuma yanzu ga shi ina da wani alkawari lokaci na ne amma duk da haka je ina so zan ma magana ne game da wannan sana'a ina so ka sani duk wani celebrity irin ku wanda suke harkokin wake-wake akwai babban ƙalubale a gaban su dalili shine a duk lokacin da kake irin wannan sana'a kana samu kana haɗuwa da masoya kana haɗuwa da maki to a kowane lokaci kuma a da yaushe ina so na duk mutumin da ya kira kai ba ka aiki a girmama shi kuma kai wannan sana'ar yadda ya kamata ka cika masa na biyu ka yi haƙuri da mutum domin duk mutumin da aka ce yau yana jan aiki harka ta jama'a ya samu maki yau ko tafsiri kake wani baya son ka haka ko sata kake wani yana son ka to kai da wanda baya son ka da wanda yake son ka duka girmama su saboda ba ruwanka da wanda yake kiwa maka haka ne to sannan daga ƙarshe ina so in nuna maka wani abu ya daya duk abin da za ka yi saka addini domin kalubale ne ga ɗan adam Da abin da zai yi da wanda da sana'arsa lallai ta lallai da yi wa addininsa wata hidima ko wata gudunmawa Allah ya ce maka amin wasu ka ce ana jira su dai masu to ba da gaba sai ka musa keji na ce Director. Ah, <laughs>

in kin kin kin jabsa Siyama. Allah dan annabi zuwa ta yi. To fa kun shi ke saki saki a fuskata? Kuma ki duba gani alhamdulillah ake yi ko alhamdulillah biki ba kuma kin kama in dan kwani kin kin la ilaha illallah. Kuma zan yi ta riga ta zo ai ba zan rike ta ba dai alaji. Ni abin da ke zo da ke don Allah don annabi don Allah kake hada mu abinci kai ki taba mu abinci dan Allah da annabi. Kake hada mu abinci kake hada mu abinci kake hada mu abinci dan Allah. Subhanallah. Tun ya kai kai ba ka gani kullum ana tsaftan ɗan. Ka ga faɗan Allah don Allah ba Jamila ce. Jamila wata Jamila ke? Jamila France ɗinka da nake yawan kiran ka a waya? Daga ina kenan? Kano. Malama kenan? To kuma kin ce malama amma kuma a yadda na ganki. Anyway, um, kin ga muna da hazard ɗin zan ci gaba da aiki ne bi bi so rata ko? To dan Allah sai da samu baraka Allah. Kama sasa ninaoti

do actually Then the more of us train Sometimes the kids are lying because they don't want to watch it. the people that I'm sure we can do to uh, Someone having a good breakfast. Easy. fuskar ku ya kunce zai kunce dukkan mai rai kina tunanin samun addu'a ba kuma wani suna da sirri kamata da yi addu'a don adam kullum fatan da yake da samu kyakkyawan a duk wanda aka samar da su ɗan da zai rasu amma ciwo shi raguwa ta basu da masoya ta ke mafarki kika yi kika tashi da ɗauyi wannan tambaya sai ka ce daga ɓangaren justice into our kids. Waki ciki wanda da zai Kuma a cikin lokaci, sallama. Jini a kudade ko? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Siapa? Siapa? Oh, oh. ah, Gani? Se Hafsan da gazi. Ya Daga bacci ke tashi ne? Wallahi. To. Gaskiya ba. Za ka ci abinci a kawo ma? Wace ne magana ci wannan dan Allah da yaya mutum da gidansa ya dawo gidansa daga wajen harkokinsa kuma a gidan ba sai an tambaye ka ko zaka ci abinci mutum tambaya ce wannan yanzu alhaji dan na tambaye ka zaka ci abinci laifi ne na gaji masani ko ka ci a wani gurin kuma dan an tambaye ka to shikenan zan ci amma da me kika dafa ni karoni ne da miya kai bata bata dan gaskiya ba sai ko kin ta yin atishawa a kan miyan nan bata je ki haɗu mu complex. Ko complex ne wallahi. na gan shi a buɗe sai na fitar da shi na zubar kuma shi ka zubar wallahi na zub da shi wajen Allah dan da ke sayarwa me yake damu ke dan Allah da annabi eh ke ba ka tsafta ba ke ba ka gyara ciki ba ke ba ga ga ga kuma kayan abincin da gida ba Alhaji an ga abu a buɗe ba sai a zubar ba duk dai ba gyaran tsafta ba ne kuma hmm, gaskiya ba in kyauta Bari dai yanzu a je a dafa maka wani abu. Ha, ki bashi, bashi kawai. Bashi. Matsala an dafa maka malami. Na ce ki bayar sama. Sai ki bayar. ba sai ka fi ba ka ba. Ki ba kare ruwan gaba, ruwan ya ga na kunna ta bai. faɗa mutum kullum faɗa suke faɗa ka shigo faɗa ka faɗa ka ce ba a sabta ba a ware. Wannan abu ya fara da san me nake so da ke yau yau ina son nemi ki wata ba kyau ma mm, wasu ke rufa idan da kuwa suna kuka farin ciki a fa sai ke rufa idan to one two three to three Mana ji daɗin wannan kyautar da ta da ɗauro. mai burin masoyi da masoyiya, masoyan kai maka kyautar da ka san da shi ba. To ka san cewa in Allah ya yarda zai baka kyakkyawan kula Gaskiya. Gaskiya ma kuwa. Kin san da wannan. Ni ma zan baka tarin kyauta amma zan sa wa da kai barka. Ko? Kullum in za ka yi bacci sai ka kallon sa ka fuka kwanta. To shi kenan. Amma bakin mun babbar kyauta. Ai. Hmm? A duk makuwa ai eh, bai kai taka ba ai wannan babban abu ne a gurin masoya. Gaskiya ne. <laughs> Hmm? Amira. Amira. Amira. Me kike baki bacci ba kin sa hoto a gaba kina ta kallo? Bacci ni ba na Amira. Kin ba sa su soyayyen wannan su dai a ki ko? To fa rayuwa na son sassauci. Duk abin da zaki yi Amira a rayuwa yi shi daidai iya inda ki zai iya dauka. Kar ki abin da zaki sa kanki a cikin damuwa. Kin san fa shi ɗa namiji da zaran yara tana son shi to lokacin wani wulakancin shi menene duk dai abubuwa dai da dama na shi suke tashi ki san soyayya ke a ba wai na hana ki san shi da tsohon daren nan amira ki da bacci ki sa mutum ɗana bacci kina kallo

yanzu da ɗan uwan ke min waya zai dawo cikin sati. Iya na da daga wannan Kai da gaske? Da gaske. Yaushe dawo? Satin nan ce. Wannan a zuba ita. Kin gani na Daga na sai na gani yanzu ke dan Allah ba su yama shikenan kawai daga ki ki kawo abinci kuma suke a jinnan ki jira suka ce wannan da yana ke wata uwar duniya ba abincin nake zubowa kuma yanzu da na fara sai kai shi to ina to ni na ruwa kai zuwa da kaddara kuma da kaddara da Allah ya sai mun zauna tare da wannan wannan kan me ya ba fara irin wannan abin da Allah da zuwa zake cikin ka ya san ai

sa ba ta sunan da na kokarin tarewa ba ne. Bai fada ba na tare da ya fada ai ba zan kawo maka. Sama. Ya za ki zo ki kama ki zuba yaji yayi a cikin abinci ki zuba gishiri yayi a cikin abinci. Kana cin abincin kai amma na karshen ka zan ke nan ka ci a hankali. Yanzu Alhaji in bata lokaci in yi girkin nan amma ka dinga ce min gishiri yayi yawa. Gaskiya abin da kake min ba na jin daɗi ya za a yi dan Allah tun da tun da ka fita fa nake a kicin. To, ne dai wannan ya ishe na haka shikenan na ji ya ishe ya isa ba ku ya isa eh, eh, kai ki zuba kai ki zuba ba shi ba shi ba ya ci ka ce ka kai ki zuba wannan ba kai ki zuba wannan ba kai ki zuba na ga yau ya isa shikenan na ji na gode jiki wallahi tallahi ga ran je restaurant ci abinci da zuwa ci ki gani shikenan jiki ni ba za ci wallahi ba zan ci ba wallahi ba zan ci ba sai in ba shinkafa ba a ku na sani ko ya shi ta so komai mutum ya kai ba a ba

Soya lalim ito Soya lalim Ako lalim Soya lalim wani kawai ya kwanci ni lalai magana a a ya ishe wannan zancen

amma kuma musu ba da aikin komai kuma sai kika jajirce kika ce sai shi. Fadila kenan. An ce so aka yake. In za ka so mutum ka so shi saboda Allah. In ka za ka kishi to ka kishi domin Allah. Masa kaina da Allah ke son Amma kin san wani abu kuwa? Mm-hmm. Yakin faɗa. Yadda manyan yara da manyan mutane suke son ki da manyan alhazawa. Amma kuma kin ce sai Hamisu. kuma kin ga Hamisun nan bayi da yadda zai yi yanzu ya ce zai aure ki domin baya aikin komai haka ne kuma abu da muke na kenan amma yana neman ina nan yana neman aiki ina samun aiki abinda Allah hore masa ya za a dora mana abin da shi Allah ku ba da gaskiya tun me za a jira kawata Allah ya rasu buwar mutum a wurin da kake so gaskiya yana da kyau ubangijin Allah ya ba mu sa'a

tafi wani shi ya wasu wa da ka kai ran kansa a kullum burina ko kuma da cewa Allah shi ne, ya mallaka mu shi ya sannan kuma ya gwanci a can aljanna ce jagoran matan nan da kake wa mutum da mutum da kuma bai kan hawa kai da su ba ke tafiya shi idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓen manhajar da ta dace da ku domin samun sauki da rahusa da kuma saukin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar Philosophes. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki, sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garaɓasa. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph zaɓi na zaɓin. Philosoph shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce Ku biyo mu. fita waje da ni ma kin san babu yadda za a yi ina cikin garin nan da raina da lafiya ta haka kawai ba tare da wani dalilin ki zuwa gunki ba. kin san ba zai yi ba. To sai dai kullum kan gama waya, ba san kanka ba. Sai dai ba san kanka ba sai dai nan gajin muryar ka ta waya. A ba kama ka san ba san ji daɗi ba. Idan har baki manta ba kin san cewa fa aiki nake ne ba. Kullum yau ni ne wannan ma'aikata gobe ni ne wannan kullum aikin kenan faɗi tashi dai muna ta faman yi dai har Allah ya sa a dace. Ubangiji Allah ya sa a dace. Na ji daɗi to har ka san abu kaman bayani ba shi ya yasa. Manyan Madinatu. Wata ke. San da zuwa. <laughs> Ina yi ne. Fadila ke na she kina na. Wallahi ina nan addu'an da nake kullum Ubangijin Allah ya nuna mana ranar bikin ku. mu zo mu sha biki. Ai wannan lokaci na bikin mu shi kawai nake jira. To ba mu sanar in shiga ciki. To shi kenan sai na shigo. Bye bye. ina ganin abin da ya kamata a yi tun da kin yi ba baƙuwa bai kamata ki batta ba gaskiya zai ki saurare ta bayan magariba ko isha san dawo to ina fa jiran ka kan na ji shu ki ji komai ki da Sasan, ba abu da sake nan. eh kaga na damu da wani lokacin zuwan ci sha nan to ni dole ba san shi ba saboda me fa alan nura bar kawai wai magana wani wai girki wani a sa gishiri ya ji abinci eh. a yi girkin yadda ya kamata ni ban san shi ba yarinyar nan ba abin ta iya ita bata san komai ba tsabta arziki bata iya ba girkin bata iya ba ga ba wani tarayya ta arziki na rasa yadda zan yi yarinyar nan wallahi tallahi matsala ce babu a nan ina gaya maka shi yasa da safe sai ga ka fito ka ce wani sa'in baka karya ba a san yaro kamar tinkiya ke sai a hankali ana rarrashin shi ana rarrashin sa har ake samu ya girma to ba za a wato fasa ba eh. Allah ya sa ta gane Allah ya sa kuma ta gyaru ina wannan SB din zai kawo mana lemo mana na jasi ba mm, mm. ka san ce ya bude kes a kira shi SB na jasi to me kika tsaye? na tsan da shi shirya wato abin da ya sa ni ce kaɗa shi shine in ga dai bikin mu ya rage saura sati biyu to ya kamata a ce duk wani shirye-shirye ya kamata mu shi mu gama yanzu kada lokaci ya sa ni ce ma da domin ki gaya ya rage miki san me zan baki kuma ni ma na inda gama abin da yake gaba ai ni ba abin da ya rage na sai komai kuma ta riga ta bin na sai komai an ci man abu na ban gaya ma da gaske ba ma na ji ka ko To shi kenan inda kin ce gaskiya na gode Allah ya saka wa kuma da alkhairi. Kin ga ta rage min wani nauyi ma kai kaina da ya kamata in kashe gwiwa. Amma mun gode thank you. Ka tabbatar wannan maganar da suka gaya min haka yake? Wallahi kuma gaskiya. Domin na yi kuma na tabbatar da cikin abu. wanda ma lallabin ɓangare suke so su mana to tabbas Allah ya bi su ya turo da iska ta yaye to wallahi har in ina Amira da ta auri yaron nan to sai dai ba rai na wallahi na goyi bayan ki ba inda za a yi ma'aikata da wani azaba ba ni ba kake Amira zo nan Amira, ita ce ne a Uwa. me ki Tun da na haife ki Amira, cin ki, shan kwanciyar hankali iliminki, duk ina kokarin ba ki To ni ma kuma yau rana ce wacce nake neman albarka. Amira, so nake ki koma ki je ki samu kin na ki ci mishi mutunci ya fita a hankali. ki faruwa, Isa. Saboda ba na son mu'amalar ki da shi. kin san har ga Allah kuma na bayan abin da zuba a za mu yi haka ne muna so ku ne mu jarraba mu gani su bai da gaske na son ki ko kuma a yarda ki musu dan har da gaske na son ki zai cika na zai yawo ne dan ko bai da cewa cutar ki ga ki mai shi sai mu gaskiya wasu mun gani kuma ga wannan sai ƙwaƙwalwar da kuma in da yin haka sai na matsala ba zan taɓa umartan ki da ke ba. Na san abokin matsala. Ne da abu da ke da su zai. Ina son Zai ciki. Thank yawwa ina gajiya wa alaikum salam lafiya don yaya gidan ya mutanen gidan kuma ah, ke ce Khadija ko? Lafiya. Lafiya kalau. Dan naka ban gane fuskan ba. Eh haka ne gaskiya ne. Wato Khadija abin da ya kawo ni. Ni dai gaskiyar magana wato na yaba da hankalinki. Kuma na gamsu da kyawawan halayenki. To shine abin da ya sa ma na zo wajenki ba da komai saboda mu dan tattauna mu fahimci juna. Alhaji har yanzu ban fahimce ka ba ban gane abin da kake nufi ba. Ba wani abu nake nufi ba Khadija. Na ganki ne gaskiya ina so. Kuma ni ina son ki ne da aure. Don haka naga ya kamata zo same ki dan mu tattauna. Haka ne Alhaji. Na ji na gode kuma Allah ya sa ka da alkhairi. Amma a gaskiya ina da wanda nake so kuma shi son aure. Khadija ina ganin tunda habba kai ga daura auren ba. ai na ganin ba matsala bane in kin ba dama shi ma ya fito tabbata hama da zan ƙara wani ɗan namiji domin kuwa kowa riga sun soyayya mu kuma ta daga ta yi ƙarfi tsakanin da shi saboda haka dan Allah yi haƙuri sai an ci mu. Habira. Ya na ga kin fito babu sallama babu kuma wani annashuwa a fuskarki. Lafiya kuwa. Me yasa to nake ba kike ba baka mamaki? A yau nake so ka gani Wannan kujerar da kake so ka hau. Ya zauna ya tafi da Ban gane me yake nufi. Shi ke tun da kanka baya jaba, ruwan ka ci gaba ba. Cire yanzu ka gane. yanzu baka sake ciki da ni ba? Ko ba ka so na ni? Amira ba san ki bane ba na yi. Abin da nake gudu halinku na matan, Domin a lokacin da namiji ya fito ya nuna muku cewa yana son To a wannan lokacin za ku yi amfani da damar da kuke da shi. Ku ci mutuncinsa, ku taka shi. Wannan kaɗai abin da nake gudu kenan. そうです。えー、テレン、ina son ba zan ci amana. Ba cuta tsakanina da kai, ina son kaji. ya kamata ka gane abin da nake nufi. Ni fa duk duniya na babu wanda nake so fiye da Hamisu. In har ka ga ban aure shi ba, sai idan shi ne ce ya fasa aure na ko kuma ya mutu. To ai Khadija, ni fa ba ina cewa wai ki zama da shi bane abin da nake cewa kawai ni dai ke mun gurbi abin nan zuciyarki ai mace allura ce a cikin ruwa mai rabo ka dauka Alhaji ya kamata mu daina yaudaran kanmu ya kamata ka fahimci abin da nake nufi ga mata nan da yawa a gari za ka iya samun wacce ma tafi ni Khadija kenan na san da su na san su na gan su iri iri amma gaskiyar magana ni ba wacce kwanta mu a zuciya sai ke shi yasa kawai ke ganin na miki wannan bayani naji zan koma gida dama an sani wani aiki ne. To, a wani ba damuwa bari ina ina zuwa. Akwai sabon da zo muke da shi a mota bari da kuma eh? To, ban da abinci ai ba a haifi ba a mai da hannun Thank you. abisan gaskiyar ina cikin wani Samari da suka sani a gaba ke har ma da manyan mutane. Kuma na rasa ya sanye da su. Maganar gaskiya shawaran da zan baki shi ne kaɗai. Ki faɗa wa musu ya turo iyayensa. Duk abin da Allah ya hore musu ya zo a yi maganar bikin nan. kin ga koke ma da kin huta gaskiya wannan shawara take babban shawara ce ko na gaji wallahi na gaji ya ne kamata amma dai ina fatan biki manta da bikin Isma'u ba Fadila ke na ɗaya ba don ki tuna min wallahi na manta yau saura kwana goma kacal shi bikin nasu ya so kusa Allah na mana. Ina kuma yan haka. abin da ke sauke su sai daga harkar yana domin ba sa aiki bace ta ana ka tabbata rashin tunani irin naka ka dubi gidan ka dubi matsayin ka ka dubi matsayin gidan ya kamata wanda ya kamata kai ka zo ka saka Bai mu mafi ta azalima da mutum da kake yi ba to baran gaya ma gaskiya sai dinin fama na Da daga yau ka ƙara shiga harkan nan amma ka ne me zafi haka dan ma baka sani ba za ka sani amma wallahi gargadi na karshe. idan na ƙara ganin kargar kwata na ji duk abin da kika ci, amma ni fa babban abin da har yanzu yake ɗaga mun hankali shine maganar aure da kin ga har yanzu ban samu aiki ba ni abin da nake so ban musu iyaye su shiga magana ba ga ka tsaya da magana ba ga ai sai ya fi ma tuntun ina so hakan ta kasance to amma tun lokacin da na taso da wannan magana a gida sai a ce na bari na samu aiki tukunna haka ne ai samun aikin ya fi. amma ni abin da nake so iyayenka su zo gurin iyaye na tsaye da magana Ha kuma daren daɗewa ne zan iya jiran ka ba da ruwa zan ba a shikenan Khadija zan sanar da su dan gaskiya ba zan so a ce an waye gari wani ya aure ka ba ni ba dan lokacin ba na fatan Allah ya kawo shi. Haka ne, an yi ma ba zan so a ci wata ta aure ka ba, ko ba ni gaci. Thank you. mu je kicin. Kicin kuma? Ban gane kicin ba. Safiya kina ina? Ni ma ban san inda nake kuma ba za ku sake gani na ba har abada. Dan Allah dan Annabi Safiya ki dawo. Fa yanzu nan na ji muryar mace tana kuka. Kuma na ji an buɗe kofar nan kuma aka buɗe kofar baki. Kuma anan gidan? A nan gidan mana muryar mace makwa. kin gani ko ba kuwa na gaya miki dama ina ga mai bera ne kin san sabon gida hai wai jin nan yarinya ne sai ta zo ta kwana a gidan nan ban gani sai da dama ka san za ta zo ne na san za ta zo duk mutumin da ya rufe asirin wani duk mutumin da ya suturta wani to Allah zai suturta shi ranar gobe ya malam ina da tambaya to sola wannan hadisin yana magana ne akan mutumin da yake aikata laifi ko ya safiya ta za ka na gaya min cewa babu kowa a gidan nan alhalin na ga giftawan mace kana nufin ka ce ba na gani da kyau kenan sadi ko wallahi tallahi mai wai ba abin da kika gani sai da in ko idan ki ne yake gizo Allah Yau Allah uwa na so san fuskaki. Ni kuma? Yi eh, mana. Amma akwai matukar mamaki idan ka ce ka sani saboda ni ba nan unguwar nake ba kuma ni ban san ka ba. Ba dole sai kin kasance ɗaya cikin biyun da kika lissafa ba za a san fuskaki ke kyakkyawa ce. Ina san ki komai rintsi. Kyakkyawan mace mai zubi da tsari kamar ki wadda ko tafiyar ku aka saurara an san yadda su da ku take. su kada ki mamaki. Wannan tsohon karatu ne da kunwana suka daɗe da ji. sai dai ka je ka nemi wani salon ko ka burge wasu 'yan mata amma ni wannan musamman ba eh na sani ba a taɓa samun kyakkyawan fure ta daɗin rai kamar yadda na sani wanda zai yi soyayya dole sai ya yi bauta amma tun da kin san wannan babin to da alama ta yi na samu karbuwa saboda haka a siyan mun da shi kawai a huda a siyar maka sai ka ce ka je kasuwa ko kuma gurin wanki da guga <laughs> ranke daɗe aike sai dai wajen ƙawata kallo domin morewa idanu ayya dan samari ka makaro wannan zuciyar da akwai mai ita sai an ji magana a haba kada ki salwantar mana da zuciyarmu a inda suke da haƙƙin su rayu ki tallafa min wallahi ko da kwaran tsuwa ba zan yi ka fara ba zuciyar ki mallaki na ce tara aka yi kasan da haka a fuskar ki da kuma fitar sautin ki na gane zuciyata ta yi zane a cikin zuciyar ki. Hmm. to yanzu me kake so ki da kuma adireshinki ina san ki komai rinsi su kaɗai ma san wadatar sannan kuma uwa uba shi kam shikenan ka samu amma na wucin gadi saboda akwai yaniman da yake mulkin wannan zuciya kada ki damu idan dai na samu ko da kuma tsayin da zan rika bautawa zuciyar ki ne ni haka mai wadatar mun hmm, kai ko sai da barka inda kake zo na nuna miki wata na hada da taurari a gida gidana zaki wuta na kai ki dan ki zaga gari me kike so shi na ke so duniyar so man tsufa ciki wannan adres ina ne kalaman ka sun so su tasiri a cikin zuciyata zaka iya nema na a kowane lokaci gashi ina san ki komai rintsi gwari ki ne san ki ya min santsi komai kike yi kina sane rufani ki sayani duniyar so duniyar so duniyar so tabbas ni ma na yi tasiri a kanki ceton so ba tare da bata lokaci ba kawai sai dai kidan na gidanku zo na nuna miki wata na da da taurari tsayuwar da cibiyar al'ansar ta yi da kafafuwanta wajen bincike akan magungunan da za ta ba wa marasa lafiya Duka a ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka, mun shirya tsabda da magungunanmu masu kawar da sihiri ko samu, lalacewar aure da kuma mata masu fama da namijin dare. musamman bangaren HIV da istiminai. Matsalar aljanu da kuma rikicewar kasuwanci ma'ana kana yin kasuwanci amma kuma kasuwancin naka yana taɓarɓarewa ba ka ganin ci gaba to akwai maganin da za mu bayar a samu nasara da izinin Allah duka a ƙarƙashin wannan cibiya ta mai albarka. Domin samun ingantaccen magungunan mu akan kowace cuta za ku same mu a garin Kano sharaɗa ja'in daidai gidan man dan marna a garin Gombe za ku same mu a tashan Duku Alhaji Yara Plaza sannan a Abuja za ku same mu a mararraban yanya Orange Market mutanen da ke kasar Nijar za ku same mu a garin Maraɗi, daura da masallacin Jingili saman Bene. A Libya za ku same mu a Tripoli, sannan muna nan a Sabaha, duk za ku samu magungunan mu ingantattu da izinin Allah. Sannan muna iya aika saƙon mu a duk inda kake a faɗin duniya, insha Allah. yanzu akan wannan abin kawai ranke ke baci baki san yanzu da cewa kowa da kowa yanzu ya waye da gara da salfi data suke bayarwa ga waɗanda suke siya har ma su siyar ba data ce mai rahusa mai arha da dadewa da kuma inganci ana amfano da ita akan naira ɗari biyu da goma kacal kowace wangin. Alhamdulillah ya zan yi in samu wannan basa. Play Store kawai za shiga ki ɗauko application mai suna selfie data ki rijista nan take da kin soke shi za ki fara amfanuwa da shi. Garaɓasar har da masu siyar da data duk za ku iya siya cikin sauƙin da za ku samu riba. Sannan ku bugu da ƙari za ka iya converting item to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankinka kuma duk wani wanda yake son jona API zai iya jona domin a bashi data akan farashi mai sauki. Domin samun ƙarin bayani za ku iya samun mu a lambobi kamar haka. Selfie data domin more nishaɗinku ita ce lamba ɗaya. da yake haifar da matsaloli kamar haka saurin inzali yayin kusantuwa da iyali kuma yana jawo kankancewar gaba kuma yana kawo bugun zuciya zuciya za ta dinga aiki fiye da aikinta yana haifar da yawan mantuwa a wani lokaci ma sai ka ɗauka sihiri aka ma kusan mu sannan muna ba da maganin ciwon koda hawan jini da kuma ciwon siga ta fannin yan uwana mata wani tanadi aka tanadar mana su ma ɓangaren mata muna taimaka musu da maganunuwa na gyaran jiki Bangaren zubewar gashi ko gyaran aure da kuma nau'ikan sirrika na maganin mata. A ƙarshe wani irin jan hankali za ka yi wa al'umma dangane da kulawa da lafiya sannan kuma a ina za a samu wannan rashin naku. Addininmu ya koyar da mu mu nemi lafiya domin mu bauta wa Allahnmu cikin nutsuwa. Kuma cibiyar al'ansar a shirye take da ba da gudunmawa ga duk masu ɗauke da wasu matsaloli da ba masu san me yake su ba. Cibiyar al'ansar za ta gwada ka ɗora ka akan maganin da ya dace da cutar ka. Sannan kuma za a samu babban reshen da ke cikin garin Kano, sharaɗa ja'in daidai gidan man ɗan murna. a garin gombe kuma za ku same mu a tashan duku allajin yara plaza shago mai namba 37 a garin abuja kuma za ku same mu a ayams plaza orange market a jamhuriyar Nijar, za ku same mu a maradi daura da masallacin jingili saman benin janu cibiyar al'ansar tana aika sakonta a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci da yardar allah to masha allah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan dai kun samu gamsassun amsoshin da kuke bukata waɗanda kuka daɗe kuna tambayar mu dangane cibiyar al'ansar islamic medicine center mun gode hausa zone tv tashar al'umma